بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يقاوم يوم شابي وتم رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شاديني شاديك وتم رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الرسول صلى الله عليه وسلم شدا هو وتم شدا بلادية تقول له شا بقي a wannan masallaci na mai tarin albarka masjidin imam al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul ma'ida kuma wannan shine majalisin mu na goma sha a wannan shekara muna cikin tafsirin aya ta ɗari da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة يتألى دمعيك لا تسألوا عن أشياء kada ku rika tambaya game da wasu al'amuran da in tuda lakum in aka bayyana muku su ta su uku za su sa ranku ya ɓaci ba za ku ji daɗinsu ba wa in tas'alu anha in ko kuka yi tambaya kansu hina yunazzalu quranu a lokacin da alqur'ani ake saukar da shi tubda za a muku bayani afallahu anha Allah ya yafe game da su ko Allah ya yafe game da tambayar da kuka yi wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai haƙuri muna bayani jiya a game da sababin saukar ayar al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da hadisi daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Ibn Abbas yace kana qaumun wasu mutane sun kasance yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama suna tambayar annabi sama istihza'an saboda izgi izgili shine ka yi ma mutum wani abu da kake zulayarsa don ransa ya ɓaci shi ne ake ce masa istidadi ko a ce masa to sun kasance suna tambayan annabi sama don iski fa yaqulu ar Radu man abi sai mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah waye babana wa yaqulu ar-rajulu tadhillu naqatahu wani kuma mutumin da taguwarsa ta ɓata sai ya zo sai ya ce aina ƙasi ya ma'aikin Allah ina taguwata فأنزل الله فيهم هذه الآية في الله تعالى يسوكد وانا آية أكتي يافو أن تفكزية الله دماء كنسا kada kuka tambaya game da wasu abubuwa al bukhari ya sake fitar da wani hadisi daga anas radiyallahu ta'ala anhu yace khataba rasulullah wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi khutba khutbatan wata irin khutba ma sami'tu mislaha qat ba taba jin annabi ya yi irin wannan hudu ba hudu ba mai ratsa jiki hudu ba mai shiga jiki ƙala a ciki ya ce lau ta'alamu na ma a alamu wallahi da kun san abin da na sani na wahayi da ake mini ku ba a muku wahayi la dahiktum qalilan ku dariya ku da ta zama yar kana wala bakaitum kathira da kuma kuka da yawa fa ghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum sai sahabban annabi sun sai su karfa fuskokin su walahum khaninun a wata riwaya aka ce walahum haninun da ha'un ko da ha'u a tare da su akwai kunji na kuka shine khanin wasu malamai sun ce in an ce khanin fassararsa ana nufin kuka da kirji kirjin mutum ya rike amsawa wajen kuka shine khani walahum hamim wasu kuma sun an ce hamim da ha karami babu dugo suka ce shine kuka da hawaye to sahabban annabi sama suka yi ta kuta saboda kutuban nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu fa qala rajul ana cikin wannan yanayin kawai sai wani mutum ya miƙe sai ya ce mana abi ya manzon Allah wane ne babana qala fulanun sai annabi sama ya ce baban ka wane fa nazalat hadhihi ayatu sai wannan ayat ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya ya ku wadanda kai yi imani da Allah kuka gaskata Allah da ma'aikinsa la tasalu an ashiya'a kan ku rika tambaya game da wasu abubuwa abubuwan da ba su da amfani abubuwan da ba su afku ba kan ku tambaya game da hukuncin su wannan ayar ta sauka ne domin ta zama togaciya da ware meye mai halatta a yi tambaya a kansa ba alhali da an yi umarni da cewa a yi tambaya Allah ta'ala yana cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tambayi masana idan ku ba ku sani ba abinda baka sani baka tambayi masa, wanda ya sani ka je ka tambaye shi in kai baka san abun ba sannan ahlul dhikr malamai suka ce ahlul dhikr a game da fannin qur'ani malaman qur'ani za a je wajen su a tambaye su ahlul dikir a game da hadisi malaman hadisi za a je a tambaye su ahlul dikir game da fikru, a wajen malaman fikru za a je a tambaye su ahlul dikir game da lugha wajen malaman lugha za a je a tambaye su ahlul dikir a likitanci likitoci za a je a tambaya ahlul dikir a handasa wato engineering ma'abuta engineering za a je a tambaya ahlul dikir a kowane fanni su ne masana masanan wannan fannin su ne ahlul dikir a je a tambaye su to amma kuma nan sai Allah ta'ala sai ya ce me ya ayu allazina amanu la tasalu an ashiya ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku tambaya game da wasu abubuwa akwai abubuwan da aka ware su ba a tambaya a game da su Kakai tambaya game da su tambaya a musulunci a abin da mutum bai sani ba wajibi hadisi ya tabbata al-imamu abu dawud rahmatullahi alaihi ya ruwa shi da isnadi sahihi wani mutum ya tashi da janaba kuma yana da ciwo a tare da shi ya ji ciwo a jikin shi kuma yana da janaba sai ya je ya tambayi malaman ƙauye sai suka ce ai dole ya je wanka sai ya je wanka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gada-gada tuntuna na gada-gada a ƙauye suke ka je aka tambaye su kawai da suka ce ai ya je wanka dole sai ya je wanka fama sai ya mutu aka kawo ma annabi sama labari hankalin annabi sama ya tashi ya ce qatalahu qataluhu qatalahumullah shi sun kashe shi Allah ya tsine musu albarka hal la ta'lu in lam ya'lamu innama shifa'u li'ayyi su'al shi ne yasa ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba ai maganin rashin sani shine yi tambaya al'iyyu al rashin sani maganin rashin sani shi ne ai tambaya idan kana tambaya za zaka sani shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima faraddaq yake cewa ala khabbiruni ala khabbiruni bi ilmi ayyuha an-nas innama sa'altu wa man yas'al 'an ilmi ya ya'lamu ala khabbiruni bi ilmin ayyuha an-nas innama sa'altu wa man yas'al 'an ilmi ya'lamu yace ku ba ku sanar da ni da ilimi ya ku mutane domin tambaya ne wa manya yas'al 'an al-'ilmi ya'lam duk da ya tambaya a game da ilimi zai sani so daga tambaya hanya ce ta neman ilimi amma daga cikin tamboyi akwai waɗanda ba su halatta ba shari'ar musulunci ta ware su ta ce ban da su shine ayan nan take mana magana a kansu al-imam al-baghawi rahmatullahi alayhi yake faɗi a cikin littafin sharh sunna yake cewa al-masailu ala wajhaini tambayoyi sun kasu kala biyu ahaduhuma tambaya ta fuska ta farko ma kana ala wajhi ta'limi li ma yuhtaju ilayhi min amri dini fa huwa fuska ta farko ta tambaya ita ce tambayar da ake da bukatar sanin wani abu na addini wannan tambayar halalci bal ma'murun bihi kai ba ma haka ba an umarni a yi ga can annabi sama yayi la'ana a gaba da mutanen da suka ba da fatawa akan jahilci har ya zama sanadiyar fatawarsu wani ya mutu rashin sani in an mutum ya ba da fatawa akan abin da ba a sani ba bai sani bai ba bada fatawa banna yake jawo ba shi sa tuntuni suka tsoratar da game da ansaful ilm ansaful ilm masu rabin ilimi masu dangalallen ilimi kuma tuntuni suke cewa nisful jahli nisful ilmi akhtar min al jahl rabin ilimi ya fi jahilci hadari rabin ilimi mutum ya koyi a rabi bai san shi duka ba to zai rika jin ya sani kuma da tambayar da aka masa zai bada amsa rabi ya sani bai san rabi ba banna zai je shi yasa tuntuni suke da karin magana mai ban sha'awa suke cewa nisfu mutakallimin afsada al-adiyan wa nisfu nahwiyin afsada al-lisan wa nisfu tabibin afsada abdan wa nisfu faqihin wa nisfu faqihin afsada al-wildan me rabin nahaw ya ba ta addini gabaki daya tauhidin rabi ne ilimin tauhidi rabi ya sani so daga sai yana bada fatawa akan rabin ilimi sai ba ta addinin Allah gabaki daya wa nisfu tabibin likita rabi ba ta al'umma yake ba ta jikin mutane kisa yake sannan wani wa nisfu nahwiyin afsada lisan sannan wanda ya je koyi ilimin nahawu rabi zai ba ta harshen mutane zai ba ta yaran su sannan wa nisfu faqihin afsada albuldan shi kuma masanin fikihu rabi bata gari yake ga baki da to haka nisfu mi'mariyin afsada albunyan wani su murabbin afsada sibyan haka injiniya rabi injiniyan gini rabi ya sani Fatar gini yake haka mutumin da ya koyi tarbiyya rabi bata 'ya'yan mutane zai kun ga tambaya tana da mahimmanci amma sai aka ce ban da wata to wannan ta farkon ta halatta ai tambaya a game da abin da ake da buƙatar sanin sa na addini wannan ya halatta kai an ma yi umarni da a yi shi li kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da yace fasalu ahli dhikri Allah ya ce ku tambayi masana wa ta hadha tanazzalu as'ilatu sahabati akan wannan babin ne tambayar da ta halasta ake saukar da tambayoyin sahabbai duk tambayar da kaji sahabbai sun yi manya manyan sahabbai har qur'ani ya kama tambayar ya ambace ta kuma ya bada amsa to in wannan tambayar ce tambayar da ake da bukata a san me ta kunsa kamar me tambayar su anil amfani da aka je yaƙi aka samo ganima suka zo suka yi tambaya Ya yas'alunaka anil amfani ko Allah ta'ala ya ce qul anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu data baini suka yi tambaya game da ganima Allah ta'ala ya ce musu qul anfalu lillahi ita ganima ta Allah ce war rasuli da manzansa fattaqullaha ku yi takawa wa aslihu data bainikum ku gyara tsakanin junanku sannan me wal kalala sannan kuma sun yi tambaya game da kalala yastabtunaka kulillahu yuftikum fil kalala al kalala mutumin da ya mutu ba yi da warisi min far'in ba yi da warisi min asli mutum ya mutu ba yi da baba sannan ba yi da ba yi da ƴaƴa ba yi da baba to shine ake ce masa kalala kala biyu ne akwai kalala li ummin akwai kalala shaqiqi ko li'abi shi ne yake haifar da a samu li'abi domin li'abi baya tasowa sai idan an rasa shaqiqi to sahabbai sun yi tambaya Allah ce kulillahu yuftikum fil kalalati ce Allah zai ba ku fatawa zai ba ku amsa a game da kalala kun ga wannan tambaya ta halatta wa ghairihi ma da da makamantan sun yi sun yasalunaka anil khamri wal maisir yasalunaka ma za yunfiquna yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil yatama kaga duk sun yi tambaya duk sun yi waɗannan tambayoyin ga sunan tambayoyi to in waɗannan tambayoyin halas ne ana da bukatar kai tambaya da baka sani ba na addini a sanar da kai in wannan tambayar wajiba ce duk abinda za ka yi in baka da ilimi ke tambaya kan haramun ne a musulunci ka je ka afka ma wani aiki baka san hukuncinsa ba shi yasa mai al'akhdar ya Allah madaukakin ya gafarta masa Abdurrahman al-Akhdari al-Asdar yake cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta baligi mai hankali mukallafi kenan ya aikata wani aiki siyasan hukuncin Allah a game da wannan a can kuma sai ya ce maka me wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam wa yas'al al-ulama mukallafi duk in zai yi aiki to ya tambayi malamai ya yi tambaya kada ka je ka afka ma wani aiki ba ka da ilimi a kansa ka yi tambaya wannan tambayar fuska ta farko ke amma tanihi ma kashi na farko kashi na biyu ma na alawaci ta an mutu wata kanzu imam al ya ce, ita ce tambayar da za a zo a rika ta izgili da kakalo abu kawai sai mutum ya zo na kirkiro wani hukuncin da ba shi. in hukuncin sallah ne ya zauna ya kakalo wani hukuncin da kila ba zai taba abuwa ba da mutanen da suna da irin wannan wani yake tambaya yake cewa wai me hukuncin mutumin da ya sallah bil hawa me sallah shi za an Ba baya sama bai kasa kaga bai kalli alƙibla ba ke bai kalli ka'aba ba ka'aba ba kasa take ba to wai ya sallah bai bayna samai wal al-hawa me hukuncin sallar shi. kuma lokacin ba jirgin sama balle yanzu ka ce ai to ai gashi jirgin sama kenan ake nufi a shi lokacin ba jirgin sama in waɗannan tambayoyin irin tambayar da wani ya zo ya masa yadda Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ya tambayi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma ya ce ma hukumu al-muhrim yaqtulu dhubaba menene hukuncin mutum yana aikin hajji ya kashe kuda kuda a wata riwaya aka ce ma hukumul muhrimi yaqtulu al ba, me hukuncin mutum yana aikin hajji ya kashe sauru Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma ya kalle shi yace min aina ant daga ina kake sai yace min al-kufa yace daga kufa nake sai Abdullahi ibn Umar yace la ajab ba mamaki antumul ladina qataltu حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وها أنت أتيتني تسألني عن المحرم يقتل الذباب أو البعوضة شو ما ماك هو كشتي كان النبي صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه أما بقول كم يبع أما جاء كي كذو سبوا درش متنج كذو كان من تنبأ من كنت مئات حد يكشف كذا هو يكشف سوى إن وانا نتنبوين wani ya zo ya tambaya al'imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ya ce mai hukuncin mutum bai da lafiya da azumi ba zai iya azumi ba alimamu ahmad ya ce sai ya sha azumi daga baya rama sai wannan mutumin ya sake dubbe shi to ya halatta ya sadu da matar shi a ranar da rana dan Allah mai amfani wannan tambaya ya ce bai da lafiya hukuncin mara lafiya ya halatta ya sha azumi wai kuma mara lafiya ne ake magana ya sadu da matar shi kila dama ciwon kenan wani ya taba zuwa ya tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yace shin ya juju wa majuju maza ne ko mata ne in waɗannan tambayoyin min hukunci me zaka je an gaya maka ire-iren waɗannan tambayoyin su ne Allah ta'ala ke cewa ya yi wallazi na la ta salu ana shiya ba su da amfani ba za ka karu ba duk abin da ba zai kare ka a hukuncin addininka ba aƙidarka ibadarka mu'amalarka ɗabi'unka da wani abu da kake gudanarwa na duniya tambaya a game da shi ba ta da amfani ta shiga cikin da nina manula da la na shi. A kan fuska ta farko ta halal tambayar da ta halasta an ruwaito daga Abdullahi ibn Aun al-Basri ɗaya daga cikin kananan tabi'ai ya yi karatu wajen anas radiyallahu anhu yake cewa salatun tuhibbuhunna li nafsi wa li ikhwani abubuwa guda uku ina son su kuma ina son su ga yan uwana suwaye hadhihi sunnah wannan sunnah ta annabi sallam an ya ta'allamuha wa yas'alu anha su koye ta kuma su tambaya game da ita al-imam abdullahi ibn aun ibn aun kenan albasari ya ce yana son mutane su koyi sunna annabi salama kuma yana son su yi tambaya game da ita kara tambayar da ake so abu na biyu sai ce wal qur'anu an yatafahhamu wa yas'alu anhu sannan ina son mutane su fahimci qur'ani kuma ina son su rika tambaya game da alqur'ani kun ga yin wannan tambaya ana son ta sannan sai ce wa yad'u an-nasa illa min khair sannan su kyala mutane sai idan abin da ya shafi alkhairi ne za su shiga haka kun ga wannan tambaya ce da ta halasta al-imam bukhari ya rubuta wannan asarin mu'allaq amma al-imam muhammad bin nasar al-maghwazi ya rawaito shi a cikin kitabus sunna a fuska ta biyu kuma an samu magabata sun tsawatar da mu game da irin waɗannan tambayoyin الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه سأل الإمام مالك إذا كزو مدينة ببما نمو مدينة الإمام مالك إن كتب الشعب وبعث ما نبي كما الإمام الأوزاعي زمن نصدق الإمام al-imamu malik rahmatullahi alaihi yake cewa inna Allah idza arada an yahrima 'abdahu barakatal ilmi idan Allah ya nufin ya hana bawansa albarkar ilimi alqa ala lisanihi almaghalita sai ya jefa a harshensa tambayoyin da ba shi da amfani ya zama tunaninka ita shine kullum ya za ka ke tambaya kura ga malami ya za ka yi tambayar da za ta kawo rigima a cikin al'umma ya za ka yi tambayar da za ta zama ta zama fitina ga al'umma wani abu can an gama da shi sai wani kawai ka ji ya kakalo shi so yake yanzu a sake fitina a kansa a ci gaba da tambaya kai ana rigingimu to su ne almagani falakat ra'aytuhum aqalla an-nas ilman yace wallahi na ga masu irin wannan dabi'un na tambaye tambayen abin da ba yi da amfani ababen da ba su da amfani na jan su suka kuwa karancin ilimi duk ɗalibin ilimin da ya sa kanshi a cikin irin waɗannan rigingimin tambayoyin abubuwan da ba su da amfani ko kuma abin da ya san ana rigima a kai shi dai ya zo ya tambaya kai to Allah ba zai ba shi ilimi ba ilimi kuma albarkarsa ake nema in mutum ya sa kanshi a cikin ba baya zama mai ilimi shi ya sa magabata suke hana almajiransu game da irin waɗannan tambayoyi abdullahi bin wahab almajirin al'imamu malik ya ce sami'tu malikan ya kulu na ji al'imamu malik yana cewa almira'u fil ilmi ya tabbi nuri ilmi min qaddar rajul jayayya game da ilimi mutum ya rika tambayar da ta zama ta musu ta jayayya ta kawo rigima wannan yana cin abin da ke tafiyar da albarkar ilimi mutum ba zai samu albarkar ilimi ba in ya zama irin wannan tambayoyin ke? amma tambaya don ka sani abin da baka sani ba wannan wajibi ne amma mutum zai na tambaya ne mai aikin hajji ya kashe kuda ko ya kashe sauro a duk wannan daga ni ba tambaya Allah da Allah ba ce tambaya ce ta rigima tambaya ce ta hayaniya tambaya ce wadda ba ta da fa'ida ya juju ma juju maza ne ko mata ne irin wannan tambayoyin ne sun yake cin su al'asilatu bizantiyya lokacin daular rumawa sun zauna Byzantine sun zauna aka ce manya-manyan fada suka cika coci wai suna tattaunawa suna tattaunawa an shirya za a gabatar da takaddu na ilimi a kan wai mala'iku maza ne ko mata ne a wata riwaya aka ce a'a tambaya suke yi wai su gano wai da Allah ya tashi halitta wai ya fara halitta ko kaza da ya halicci kaza ne sai kaza ta kwai ta kwanci sai aka samu kwai ko ko a akwai Allah ya fara halitta shikenan sai ya kankashe kansa shikenan sai ya zama kaza suna cin irin wannan tambanzan wanda ba su da amfani sai kawai aka ce musu ai ga sojojin daular musulunci nan sun yi musu kawanya shikenan ce ma afadatna as'ilatuna daga nan sai ake cewa al-as'ilatul bizantiyya ake tam danganta tambayin zuwa ga can so daga ƴan uwa in wannan tambayar su ne Allah ya hana Allah ta'ala ce ya ayyu allazina amanu la tasalu an ashiya malaman tasiri sun yi maganganu alal aqalli guda uku a dunkule a game da waɗannan abubuwan ne aka ce ka ai tambaya kansu magana ta farko suka ce ashiya'u lam taqa abubuwan da ba su faru ba amma su ma nau'ani sun kasu gida ma yasu wa ma yanfa akwai tambayoyin da ya halatta a yi su domin suna da amfani akwai kuma tambayoyin da za su kayar da damuwa ne shi yasa manzal ta sama a shaddun nasi adaban yawmal qiyamah rajulun sa'ala an shay'in lam yakun muharraman ala ummati fa hurrima dhalika shay'u min ajli mas'alati mutumin da ya fi azaba ranar lahira shine mutumin da ya je ana zaman lafiya ya je wata tambayar da abun ba haramun bane amma ta sanadiyarsa aka ce abun haramun kawai abu ne da Allah ya bashi sai kai wani ya ta tambaya ya ta tambaya yace sai an haramta abun aka haramta abu na biyu suka ce a shiya waka lakin na halata ani abubuwan da ba su afku ba sun afku amma ne ba su da amfani su ma su malamai suka ce ka tambaya kansu na uku ashiya waqa'at lakinnaha tadurru wa tasu abubuwan da sun faru amma za su cutar ma an tambayi hukuncin su to duk waɗannan maganganun malamai sun yi su الإمام العربي المالكي رحمة الله عليه يكيتي وكان النهي عن السؤال في العهد النبوي أن هنا تنبيا أكن أبن دبي فاربا a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne khashyata an yanzila ma yashukku alaihim saboda ana jin tsoron ka a saukar da abin da zai zama wahala ga sahabbai ku duba hikimar annabi sallama hatta tarawihi annabi sama ya fito an yi tarawihi ta ɗaya da shi aka yi ta biyu aka ƙaru aka yi ta uku aka cika masallaci tankam annabi sama yana jin su gidan shi a ɗaya ke da masallaci yake fitowa kashe suka gama zaman su aka wani aka sake zuwa gobe masallaci ya cika ya cika aka cika titi annabi sama yake fito da asuba ya miƙe musu bayani ya ce na ki fitowa ne jiya da yau saboda ina jin tsoron ta an tufrada alaiku. saboda ka a farlanta muku sallar tarawih yanzu ka ga da an farlanta sallar tarawih ai da an shiga wasu, irin yadda mutane ba sa sani to annabi sama yana jin tausayin mu to hikimar da ta sa aka hana tambayoyi ke kada ana zaune wani kawai sai wani ya zai tambaya ta za a zo a saukar da hukunci ne daɗi a game da wannan abu shi yasa aka ce ka ai tambaya fa amma ba'adu, amma bayan annabi sama ya rasu faqad umina dalika an fita daga wannan لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل dai لم تقع da yawa sun zo daga magabata. suna hani game da kakkai tambaya akan abin da bai faru ba idan abu bai faru ba kakka zo kai ka hada wani luguzi luguzi shine ka hada wani uh, abu irin tambayoyin nan na abu wani shirya a gidan rediyo mai sunan shi wata kwakwalwa tambayoyin wata kwakwalwa abu bai faru ba kawai sai ka zo ka hada wani hukunci ka hada ka ce mai hukuncin kaza magabata sun yi hani game da haka gaba gaba al-imamu malik rahmatullahi alaihi in ka zo ka tambaye shi matsala sai ya ce hal waqa'at shin wannan abin ya faru in ka ce ma wa ka'ad bai faru ba sai ya ce hatta ta ka'a har sai abin ya faru sai ya ce izhab falastu min al-ara'aytiyina tafi ni ba na cikin yan ara'aita yan ara'aita sune suna cewa ne ya sheikh ara'aita law ka'a kaza ma za ya kunu hukmu ya gafata kamalan ka kaddara ne kake gani da abu kaza zai faru to menene zai faru me hukuncin shi muna makaranta wata shi can a makarantar zaure shi ne sai ake kawo aka kawo irin wannan misalin ba zan manta da shi ba shekarun da ɗan yawa wai me hukuncin wani mutum ne yana da matarsa yana da mata da yawa wai shi kenan bayan ya mutu sai wata mata shi ta zo ta kwanta da shi wai sai ta sadu da shi wai sai ta ɗau ciki to me hukuncin wannan ciki Dan Allah ya wannan zai faru ku yin waɗannan tambayoyin su ne abu bai faru ba sai zai kirkiro tambaya wani kwanaki ya min wata tambaya ma na manta ta ta sallah ce wai liman yana me me na ce masa yaushe a wani masallacin ya faru ya ce a bai faru ba inda zai faru ya ce na ce to ka bari in ya faru in ya faru sai ka zo zan ba ka amsa amma tun da bai faru ba ka bar shi to magabata sun kasance suna hani game da irin waɗannan tambayoyi abu bai faru ba kawai mutum ya zo ya haɗa wani abu a an kana son yin wannan tambaya kar ka sa ta addini ka juyar da ita a rayuwa sai ka aika ta filin wasa kwakwalwa sai su wasa kwakwalwarsu sai su ba ka amsa amma musulunci ba a san ana masa irin wannan wata ne da addini ya ce wa innahu hula makruhun abin yi ne in lam kun haraman in bai zama haram ba ma in ba a wani irin wannan tambayin ba su zama haram ba in ji imam ibn al-arabi to makaruhi ne ba a son su illa lil ulama'i amma ya halatta malamai su rika zama su su rika tunani a game da makoma al'umma da abu kaza zai faru to me hukuncinsa fa innahum farra'u wa mahadu domin malamai sun rarraba hukunci na fikihu sannan sun ba mu shimfiɗa ta gane ƙa'ida idan matsala kaza ta faru to ya zami mu gano hukuncinta fa nafa Allahu man dahun bidalika sai Allah ya amfanar da waɗanda suka zo bayan su da irin waɗannan matsalolin da suka aje su dan mu ɗan baya wala siyama ma sahabil ulama'i wa dubusil ilmi musamman ma malamai na ta rasuwa musamman ma ilimi rushewa yake a cikin al'umma suka ce to irin wannan ya halatta malamai su tsaya su tunani wani abu ya mutu. yanzu misali Allah ya ji kan mala albani a shirin Muhammad Nasiru albani rahmatullahi alaihi lokacin da kwamfuta ta fito farkon fitowar kwamfuta ta yadu a cikin mutane kwamfuta ta dade amma dai ta yadu a cikin kasashen musulmai sai aka zo aka tambayi malam albani shin nan gaba yana ganin kwamfuta za a iya amfani da ita a aji hadisai har ma a yi amfani da ita wajen binciken hadisi sai ce la'ara an na hada ya ƙau ya ce ba na tsammanin wannan zai faru kaga Allah bai sa ya rasu sai da kuma ya gani ana amfani da kwamfuta duk da cikin ilimin hadisi to kaga irin wannan akwai shi so daga malamai su an halasta musu ya halasta su zauna su kalli wani abu mai hukuncinsa wani misali kwanan ne ya faru ana aka yi min tambaya an tashi karatu ina jin wajen kwana ko biyar kenan wai wata mata ce wani veterinary doctor ne ya je wani wata jiha a cikin jihohin Najeriya sai tarar da wata mata a gidan gona tana kiwon awakai sai uwar uwa uwar awakan ta mutu kuma 'ya'ya ne jarirai ita kuma dama tana shayar da ɗanta sai ta rika haɗa ɗan da ƴaƴanta da ɗanta da ƴaƴan awakai tana ba su nono tare wani zubin ma haɗanta in yana sha sai ta ture shi ta jawo ɗan awaki ɗan ɗan akuya sai ta sa shi a nonon ya ci gaba da sha to me hukuncin wannan cin ƴaƴan tumakan me za su zama ya halatta a ci su ko bai halatta kun ga wannan ta fara to da a ce malamanmu suna da wani hukunci mai kama da shi to sai a ɗauko a bashi su ce ni ban taɓa karanta wani hukunci game da shi amma zan tattauna da wasu ƴan uwa malamai to kun ga shine irin wannan to irin wannan ya halatta al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi ya bada gudunmuwa mai kyau a wannan babin yake cewa alaikum bi fi'lil awamir wa jinabin nawahi mu'minai masu imani an umarce ku da ku aikata ababen da aka umarce ku ku nisanci ababen da aka hana ku faj'alu shighalakum biha ku shagalta da su yanzu umarnin umarnin da Allah ta'ala ya gudano kai wani sai ta tambaya kan salatu at-tasbih in ka mun tambaya kan salatu tasbih sai in ce maka ka taba yin salatu duha sai ka taɓa yin salabai sai wani ya ce bai taɓa yin sai to ka je ka rika salatin duha babu sabani ga sallar walha amma salatin tasabih malamai sun yi sun yi sabani akan ta kuma har yau suna nan suna sabani ko ba za ta daina ba a duniya ta wani ya ce ai wani ya ce ka ai dan me za ka shagalta da abin da aka yi sabani a kansa ba ka abin da aka yi ittifaki a kansa dan Allah ya kula. abin da aka yi ittifaki a kansa ka yi aiki da shi wanda aka yi sabani a kansa me yasa za ka shagaltar da kai shi dole shi za ka yi irin rigimar da aka rikai ta cin naman doki waye ya sabani akan cin naman rago waye cin naman rago ko halas ne ko ba halas bane kowa duk duniyar na ake yi tibaki naman rago halas waye ya sabani akan cin naman saniya akwai me yasa ba za ka ci naman sa ba kai shiru sai abin da aka yi sabani akan shi za ka zo kai ta rigima kansa wasu sun ce halas ne sun ce makaru ne sun ce haramun ne don Allah irin wannan baya ba da ilimi in mutum ya sa kan shi a cikin irin wannan rigingimin baya zama mai yi abin da aka yi baki a kansa ka taɓa a kan, Allah ya yi mana umarni da yawa guda nawa muka aiwatar Allah ya yi mana hane-hane da yawa guda nawa muka nisanta abin na farko ce zan an al-ishtighal bis su'ali amma lam yaqa maimakon mutum ya zo ya shagalta da tambaya akan abin da bai afku ba ko kuma abin da ake rigima a kansa fayan bagi lil muslimi malam ibn hajar rahmatullahi alaihi yace ya wajaba ga musulmi an yaba hata amma jaa Allah amma jaa anillahi wa rasuli musulmi ya shagalta ya aikata abinda Allah madaukakin sarki ya ba mu da abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo mana da shi abu na farko kenan summa yajtahida fi tafahumi zalika sannan kuma musulmi wajibinsa ne ya zama ya yi ƙoƙari wajen fahimtar wannan wal wuqufi ala al bihi sannan kuma ka tsayi ka ga ka fahimci abin da Allah ya baka umarnin kai ne abu na farko Za ka ga mutum bai san aƙida ingantacciya ba bai san matsalolin fikihu ba da yawa na ibadarsa amma sai a zo wasu abubuwa na nafilfili ana rigima da shi a kansu abubuwa da yawa ya jahilta in ka tambaye shi hukuncin kaza bai sani ba amma kuma sai ya zo wani abu na mustahabbi abinda aka yi sabani akan su sai ya zo a yi rigima da shi a unguwarsu kila wani karatu ya je aka zo aka yi ranar zai zo a masallaci ya miƙe ce inna alhamdulillah ka ji hamdu ma ya ce ya ce dole sai ya karantar da mutanen su wannan kuma duk wanda bai yi wannan abin ba ba mabiyin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam halin da muke cike na ko ba mu hali bane mu faɗa maka gaskiya a masallacin su zai zo da dattawa da kowa ce dole sai kowa yayi ce in ba a yi ba duk an saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya jan wuya ya jan ido ya zazzara ma mutane ido ya gaggaya maganganu ya ce duk wanda bai yi ba yin suna ba shi dan bid'a ne kai alhali akwai umarni na wajibi in ka same shi za ka same shi yin amana ne kila in an ba shi kuɗin mutane cinyewa yake sannan kuma ya zo yana ma mutane rigima kan musahabi bai tsara amana ba bai tsara alkawari ba bai tsara gaskiya ba sannan sallah ita kanta ba yadda aka saukar da ita yake yi ba akwai abubuwa da yawa na farillai da yake ka ci gaba da su yana sallah yana tunani yana sallah yana kawo abubuwa a cikin kwakwalwar shi ma kuma zai zo kan wani abin da ba wajibi ba a ta rigima da shi aka malam ibn hajar ya ce wannan ba daidai ba ne summa ya tashagala bil amali bihi sannan kuma ya shagalta da abin da yake na wajibin nan ya fara yin in kana min al idan wannan abin ya shafi aqida ne ya tashaghalu bi tasdiqihi ya shagalta da gaddata shi a zuciya wa i'tiqadi haqqiyyati kuma ya kudurta a zuciyarsa cewa wannan abin tabbas gaskiya ne wa in kana min al in kuma wannan abin na aiki ne na ibada ko mu'amala to badala wus'ahu fil qiyam bihi fi'lan wa tarka ya iya kan bakin kokarin sa ya ga ya aikata wannan abin in kuma na bari ne ya ga ya bari abu na farko kenan da ake neman musulmi ne ka ɗauki wajibai ka ɗauki muharramai muharrami ka bashi wajibi ka aiwatar da shi abu na farko ke kuma ka ɗau littafi ka je makaranta a koyar da kai wannan abu ka koya a wajen malamai ka yi iyakar bakin ƙoƙarinka na aƙida ka ƙudurta a zuciyarka kada a same ka kana da matsala da Allah kada a same ka kana da matsala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kada a same ka kana da matsala da mala'ikun Allah kaddara ta alkhairi ko ta sharri ranar lahira kayi imani da ita arkanul islam arkanul imani sitta ka zama baka da matsala a game da su zuciyarka ta zama fes take aqidar ka irin ta salaf irin ta magabata na kwarai sahabban annabi sallama tabi'an tabi'an tabi'an su sannan fa in waje da wakatan da'idan idan ka samu lokaci kuma ya ƙaru bayan kayi waɗannan ala dalika akan wannan to fala ba asa an yasrifa ku fi ta abu fi hukmi ma ya kawo babu laifi tunda kai komai to daga nan sai kuma sai ka zo sai ka fara bincike akan hukunce hukuncen abubuwan da ba su afku ba amma ne ala qasdi da bihi lawaka nufin ka shine da wannan abu zai afku ya zaka yi aiki da shi ba kawai zaka ka yi bane dan jayayya abu bai faru ba in kana da ilmoma da yawa babu laifi ka zama malami ka riƙa tsaya kana ma al'umma bincike akan da abu kaza zai faru mai hukuncin shi ba laifi ba ne fa amma in kanat al himmatu malam ibn hajar yace amma da himman mutum za ta kasance masrufatan gabaki daya karkatar da ita inda sama'il amri wan nahyi ila fard umurin qad taqa'u wa qad la ga umarni ga hani bai yi ba amma sai shigaltar da kansa wajen binciken abubuwan da kila su afku kila ba za su afku ba ma'al iradi an alqiyam bi muqtada ma suni'a kuma ya kauda kai game da neman hukuncin abubuwan da aka riga aka san su aka ji inna hada yadkhulu fi babin nahy wannan yana cin hannun da Allah ya ayyuhal ladina amanu la tasallu shi in kai ba malami bane ba a ce ka je ke bincike akan abubuwan da ba su afku ba ka bar ma malamai su tattauna su suke da kiyasi su suke da istihsani su suke da maslaha mursala kai yanzu dan aka zo aka ce kai bayani kan sai dai in harbe ka za a yi a harbe ka baka san me kiyasi baka san me istihsani ba baka san me istislahi ba baka san me istishabi ba baka san me istiqra'i ba duk waɗannan mustalahat ne na malamai na usulul fiqh ka basu su suna da ilimi mai zurfi su yi bincike akan inda abu kaza zai faru mai hukunci shi yasa ake da almajami'ul fiqhiyya a duniya yau ana da hukumomi na binciken ilimi saudi arabia suna da suna da suna da hay'atu kibarul ulama suna da allafatu da'im wasu jigajigan malamai ne duk matsalar da ta zo ko ake ganin za ta zo su suke zama sai su fitar da hukunci kanta masar suna da darun ifta'i misriya suna da shi sannan rajatul alamin islami kungiyar haɗin kai ta duniyar musulmai tana da المجمع الفقه التابع لرابط العالم الإسلامي hukuma ce aka kafa ta aikin shine duk mas'alar da ta shafi hukuncin addini ake son a fitar waɗannan malaman suna nan basu su bacci zama suke idan mas'ala ce ta likitanci sai a kira manya-manyan likitoci sai a zauna a musu tambayoyi a kawo da suke kan wannan abu su kuma malaman nan in aka musu bayani sai su je su zauna sai su fitar da hukunci na shari'a da ya dace ina jin mun gane idan abin ya shafi siyasar duniya haka in abin ya shafi sojanci haka in abin ya shafi tattalin arziki haka haka suke yi za su je su bincika su yi bincike su yi nazari mai zurfi daga nan su zo su fitan ma da al'umma hukunci amma kai da kake ni da kai mu ɗaliban ilimi ko kuma makarantar ma ba masu la to me yasa mu zo mu rika sa kanmu a cikin rigima mu tsaya akan wajibin abin da Allah ya dora mana Abin abinda kuma ya afku muna neman hukuncin sai mu je mu tambayi malamai shine fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun shine al-imam ibn hajar yace fattafaqu fi dini neman sanin addini a fahimce shi innama yuhmadu ana yabansa ne idan kana lil amali la lil mira'i wal jidal idan ana nufin ai aiki kai tambaya dan ka san hukuncin da zaka bauta ma Allah da shi amma kakai tambaya dan jayayya ko dan musu in dan musu kake tambaya to ba za ka sami ilimi ba amma in kana yi ne abu ya same ka ko kana ganin zai same ka sai ka tambayi malamai da Allah zai hukuncin kaza ko za ka yi wannan abu sai ka zama mai ilimi ba ka zuwa makaranta amma sai ka zama kana da tarin ilimi da yawa saboda duk abin da za a yi sai ka tambayi hukuncinsa amma in dan jayayya kake yi yanzu za ka samu wani da irin azumin nan sai ya je can ya rubuta tambaya ya bada ya tsallaka ya tafi can ya rubuta tambaya ya bada ya tsallaka can ya rubuta tambaya ya bada to duk me kake son ka ji ko kuma wani abin da ba ka da alaka da shi bai da amfani a addini sai mutum ya zauna ya kakalo ya ce zai tambaya kansa Allah ta'ala ya hana Allah ta'ala ya ce afallahu anha Allah ya yata irin waɗannan abubuwa al-imam bin jawzi ya ce afallahu anha wannan damirin ko ne yana komawa zuwa ga ashiya ko yana komawa zuwa ga tambaya in ka ce yana komawa zuwa ga tambayar ne tambayar da kuka yi da irin wannan Allah ya yafe muku Abdullahi ibn Hudasa radiyallahu anhu da yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man abi manzon sai yace abuka Hudasa an yafe mai wannan tambayar da yi wanda taguwarsa ta bata din nan yazo ya ce ma manzon sallama aina naqati shi ma Allah ya yafe mishi wasu kuma malaman suka ce a'a ai wannan na komawa ne zuwa ga ashiya afallahu anha Allah ya kau da kai yana da ilimi ya sani amma bai saukar muku da hukunci ba saboda ku kyale waɗannan abubuwan kar ku yi tambaya kansu shine hadisi malamai sun yi sabani akan ingancin sa al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi a cikin al-Arba'un an-Nawawiyya ya ce isnadin sa sahihi ne hadisin inna Allah farada fara'iza fala tudayyiruha Allah ya farlanta wasu farillai kar ku tozarta waɗannan farillan wa ashiya a fala tantahikuha sannan Allah ya haramta wasu abubuwa kan ku tozarta waɗannan abubuwan ku takketa su sannan wa hadda hududa wa hadda hududan fala duha, sannan Allah ta'ala ya sa wasu iyakoki kan ku tsallake waɗannan iyakokin wa sakata an a rahmatan lakum Khaira misyani sannan Allah ya shiru game da wasu abubuwa ba Allah ya manta bane yana sane ya bar su kakka zo kana tambaya ka ce mai hukuncin fanka a musulunci rahmatan lana Allah ya ban mana ita mu sha iska kakkai tambaya kan fitila ka ce mai hukuncin fitila a masallaci rahmatan lakum ghayra nisyanin kakka zo kana tambaya game da kafet a masallaci mai hukuncin kafet a musulunci rahmatan lana ghayra nisyanin Allah bai manta ba duk waɗannan abubuwan su ne ake ce musu babul afwi to fassara ta biki ko dai afallahu anha Allah ya yafe muku tambayoyin da kuka yi da ko kuma ya kasance rah Allah madaukakin sarki afallahu anha Allah madaukakin sarki ya kau da kai game da waɗannan abubuwan yana tane da su ne ilimi ne shi amma kuma sai ya me sai ya bakku bai faɗi hukuncin su ba hukuncinsu shine halas wannan da wannan ne malamai suke ce masa qa'idatu istishabil hal duk abin da shari'ar musulunci ta zo da shi ta zo ta tara ana yi bata ce komai ba game da shi na rayuwar mutane ko halas kun gane shine ake da ƙa'ida malamai suke cewa al-aslu fil ashiya'i ibaha asalin abubuwa da mutane za su riga da ake sawa hula da ake sawa takalmi da ake sawa dukkaninsu halas ne sai idan kana da nassin da ya ce haramun ne. Allah bai ce a tambaya game da su ba halas ne waɗannan abubuwan yin tambaya game da su ƙetar iyaka Allah ne mun gane Ku su ne an anha sai Allah ta'ala ya ce wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai gafara wato zai yafe kuma ya rufe asiri wannan sifa ce babba daga cikin sufofin Allah shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim yake siffanta mana Allah ta'ala daga cikin sifofinsa yake cewa wa huwa al-ghafur falau ata bi ghurabiha khata'an muwahhid rabbih ar-rahmani la'atahu bil ghufrani mil aqrabiha subhanahu huwa wasi'ul ghufrani Allah shine mai gafara da bawa zai zo da tarin zunubi tarin ƙasa na zunubi to shi kuma Allah maɗaukacin sarki zai gafarta masa gwaggwadon wannan ƙasar da ya zo da ita ta zunubi ma damar baya shi to daga kunga tambayoyin da aka yi da waɗanda aka haramta yin su Allah ta'ala ya gafarta sannan halimun Allah madaukakin sarki ne haƙuri ne haƙurin Allah shi ne yana kallon masu sabo suna yi amma ba zai gaggauta kama su shine malam ibn qayyim yake cewa wa huwa al-alim fala yu'alid fala yu'adilu abdahu bi uqubati li yatuba an isyani sai Allah shine halim ne hakuri baya ma bawansa gaggawa domin bawon nasa ya tuba daga zanubin da yake sai mutum ya zanubi Allah madaukaki ya sa ba zai kama shi da azaba ba a kyale shi ana son ya tuba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya karɓi tubanmu ya samu zama masu الله وصلى الله ala وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين malam ko ya halatta mata su yi amfani da ganyen wiwi don gyaran gashi to akwai akwai man gashi da akwai wiwi ana cewa da wiwi ake malamai suna da magana a game da shi ba ita wiwi asalin wiwi ba ce ba riga an juya ta ta zama irin wadda ake kadawa a takarda ake ɗorawa a sha a sa mata wuta a rika banka ma ciki ba asalin ganyen kafin su zo su yi abin da za su yi da ita to suna yin amfani da wannan ganyen a wajen yin a wajen yin mai na gyaran gashi za ka gani ka je siyan ma mata mai za ka gani an sa indian ko ba wiwi ba kenan to malamai suka ce matsayinsa shine ka matsayin alkohol alkohol da ba a mai da shi ya zama giya wanda ana sa shi a turare ana sa shi a mai da sauran abubuwa ko ba laifi ba ne an yi amfani da shi shine kauli raji amma a ɗauko wiwi da kanta ita a nan na ta a rika shafawa a kai wannan haramun ne mun faɗi a nan malam ibn miya ce malamai sun yi sabani kan? wiwi na jasa ce ko ba na jasa ba ce kauli rajihi wiwi na jasa ce shi yasa a ranar muka ce da za ka yi sallah da akwai wiwi mutum ya sallah akwai wiwi a cin aljihun shi ya sake sallah ba shan ba fa yana nan a cikin aljihunsa tana nan a cikin aljihun shi ko masallaci dan din ya dan kau da shi haka ya dan ya dan koma gefe ya ba shi dama ya zo ya sallah sai ya sakala a cikin aljihun ya zo masallaci zai sallah malamai da yawa suna ganin sallar shi ba ta yi ba so daga in dai wannan ne na man na asali to babu laifi za a yi amfani da shi matsayin su ɗaya da alkohol malam ashir muhammad bin salih al-usaini rahmatullahi alaihi yana ba da fatawa irin waɗannan abubuwan yana cewa ba laifi ba ne ya ce amma shi a kan kansa baya amfani da su shi yasa ko kyautar turare aka kawo masa in akwai alkohol a ciki shi baya amfani da shi amma bai ce haramun ba ne kun gane akwai bambanci malami ya sa maka kansa ka'ida ba zai yi amfani da wani abu kaza ba amma ga al'umma bai haramta musu ba haramun bane amma babi na tawarruri in mutum ya bar wannan shi ya ci wannan yake cewa malam tambaya ta ita ce yau ya halatta mutum ya yi ya bi imami karatu a asirce yayin sallah domin guje ma tunani a cikin sallah ayin liman na karatu a ɓoye kai ma za ka yi in liman na karatu a ɓoye kai ma za ka yi sai dai a bayyane kake yake in a bayyane ke kai ba za ka yi ba ba za ka yi ba ba za ka yi ba in liman na karatu a bayyane ka saurare shi shine zai kawar maka da tunani a zuciya kuma daga cin abin da zai sa ka ka kau da tunani a cikin zuciyarka shine ka rika fahimtar abin da yake karanta na alkur'ani fahimtar karatun alkur'ani ko sai kayi karatu in an ce alhamdulillahi rabbil alamin ne ake nufi ka ji a zuciyarka ba zai sa ka rika tunanin duniya ba amma liman na karatu sai kuma ka rika yi a bayyane wannan baya cin abin da sunna ta tabbatar abinda suna tabbatar shine ka yi shiru ka saurare shi malam don Allah mutum ya halatta ya sallah a wajen da ke da najasa kamar cikin police station inda suke kulle mutane wato tel ko kuwa zai jinkirta har sai ya fito ne ko da zai kwana biyu Allah madaukaki ya raba kowa da shiga tel ya halatta mutum ke sallah a irin waɗannan wuraren ya tsinci kansa duk inda musulmi ya tsanci kansa ba yadda ya iya kai sallah a wajen asalin kowace kowane wuri mai tsarki ne waju ila diyal ardu kulluha masjidan wa tahuran annabi sama a hadisin bukhari da muslim yace an sanya mini kasa ta zama ko ina mai tsarki ne amma inda ya bayyana a gare ka akwai najasa kuma kana da dama kauce ma wajen to baya halitta kai sallah a wajen amma in ya zama zarura sai kai sallah a wajen sannan in za ka yi sallah ma baka samu ruwan da za ka yi alwala ba to kai sallah haka nan ba ruwa in baka samu damar sa ruwa ba yi taimama in babu taimama ma kai sallah haka Allah kuma ya kuma in ka fito ba za ka rama shikenan an sha mana an sha fadin wannan wani malami ya hada su yake cewa wa man lam yajid ma'an wala mutayammama فأربعة الأقوال يحكين مذهبه يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأشبه وأشعب يقضي والأداء لأشعب وأسبغ يقضي والأداء لأشعب شيء وأن بيسامو الولاء أبن الولاء وبيسامو أبن تيمما با غاتلا تاكاما شيا دي فأربعة الأقوال يحكين مذهبه مغنغنو قدا هدى أكي دسو مذهب مالكية يصلي ويقضي عكس ما قال مالك يصلي ويقضي ibn al-qasim yace ya salla a lokacin amma idan ya fito ya rama aqsu ma qala malik al-imam malik yace ba zai salla ba kuma ba zai rama ba wa asbaq yaqdi amma al-majin al-imam malik al-asbaq yace yaqdi kai ya salla yanzu ya tara sai ya fita daga wannan yanayin sai ya rama wal adabu li ashhaba amma al-imam al-ashhab yace a'a ya salla a lokacin ko ba zai rama ba in ya fito Maganar da ita ce daidai ta kan shi ya sallah inna salata kanat ala almu'mina kitaban ya sallah a lokacin abinda aka dora masa kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusa al-mashaqqa tajlibu la wajiba ma'a al duk ka'idoji ne na malamai so da kai ya sallah ba alwala ba taimama kuma a waje mai najasa idan ya fito ba zai rama sallah ba wannan na nuna girman sha'anin sallah a wajen Allah a kuma cikin addinin Allah madaukakin sarki ya gadar da Allah madaukakin sarki ya kama mana da a cikin addini Allah madaukakin sarki ya saukar da alheri a cikin kasanmu da sauran kasashen musulmai rigingimu da suke tsakanin kasashen musulmai Allah ka sulhunta tsakanin su Allah madaukakin sarki ka ba shugaban kasar mu lafiya ka dawo da shi gida lafiya sai masa taimako ka masa jagoranci sauran shugabanni Allah madaukakin sarki ya su ya musu jagoranci ka sa musu tausayin talakawa a cikin zukatansu talakawa kuma Allah ya ba su ikon yi ma shugabanni biyayya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh